To a cikin shirin za ku ji Isra'ila ta sanar da buɗe mashigar Karam Shalon da ke kudancin Gaza domin ba da damar kai kayan agaji ga waɗanda yaƙi ya ta gayyara. Har-haren da Rasha ke ci gaba da kaiwa Ukraine ya sa fargaba da kuma za a iya samun ƙarancin makamashi a ƙasar. Rahotanni daga jihar Zamfara Najeriya na cewa 'yan bindiga sun sake kai wani hari a garin Jangebe da tare kuma da hallaka mutane da dama. Kunna nan ce la haula wala quwwata yan bindigan nan babu dare babu rana kasuwar mada tana ɗaya daga cikin kasuwar da ake alfahari da ita a jihar Zamfara wanda ya kai wannan farayi, har za su iya su ƙetaro su shigo cikin kasuwa wannan ba ƙaramin abin tashin hankali ba har ma yau a Najeriya hukumar EFCC ta kai samame kasuwar 'yan canji da ke Abuja lamarin da ya haddasa kaduwa har ma ga kwatakwarorin su da ke jihar Kano. Ina ce ina lalawa na juna yawanci mutane suna gida ka ko ni kaina ina gida ban fito ba sai mai to ai yanzu yanzu ne zaka ji an ce an kama wannan an kama wannan kuma magana ke an kama a jihar da a ka dawo a ranar ba. yawa sabarla mutum ko sallah yake suka shigo inda wallahi mutum sallah ake gudu za kuma mu je jamhuriyar Nijar inda yan farar hula ke damuwa kan matsalolin da ake fuskanta a Arlit saboda mahakar ma'adinai To rahoton nan bari Ibrahim Yusuf Muhammad ya karanto mana labaran duniya. Isra'ila ta ce ta sake buɗe mashigar Karam Shalom domin gudanar da ayyukan jin kai, amma hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu babu wani agaji da ya shiga zirin Gaza. A halin da ake ciki Hamas ta ce tana fafatawa da sojojin Isra'ila a wajen birnin na Rafa da ke kudancin yankin, inda Isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta cikin dare bayan da ta karbe iko da mashigar da ke kan iyaka da Masar. Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ke kawance da Isra'ila sun yi kakkausar suka kan wannan lamari. Talks to try to reach a new deal on a ceasefire and the return of hostages. Wakilin BBC ya ce ana ci gaba da tattaunawa don kokarin cimma wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su a birnin Alkahira inda Amurka ta ce tana sa ran cewa daftarin Hamas da aka yi wa kwaskwarima zai iya haifar da ci gaba. masu samar da makamashi a ukraine sun yi gargadin cewa za a iya fuskantar matsalar wutar lantarki a duk fadin kasar bayan da rasha ta sake kai wani gagarumin harin makamai masu linzami har na cikin dare sun shafi bangarorin sufuri da samar da makamashi kuma akalla tashoshin wutar lantarki guda uku ne aka yi wa mummunar barna. President Zelensky has unflinchingly drawn parallels with his country's occupation. Wakilin BBC ya ce shugaba Zelensky ya kwatanta halin da ake ciki yanzu da mamayar da Jamus ta yi wa kasarsa a yakin duniya na biyu, yayin da shugaba Putin na Rasha ke ci gaba da ikirarin cewa mamayar da ya yi wa Ukraine mataki ne na tsaro. Wata 'yar gwagwarmaya a ƙasar Rwanda kuma mai sukar shugaba Paul Kagame ta ce tana da niyyar fafatawa da shi a zaben da za a yi a watan Yuli. An hana Dayan Rigwara takara a shekara ta 2017 kan wasu dalilai da basu taka kara sun karya ba daga baya kuma an daure ta bisa laifin rashin biyan haraji da tayar da kayar baya zargin da ta ce na da alaka da siyasa daga baya dai an wanke da yan rigwara daga tuhumar a shekara ta 2018 aka kuma sakota daga gidan yari Mr. Kagame wanda yake takarawa a siyasar Rwanda tun da 1994 ya lashe zaben da ya gabata da kusan kashi tara na kuri'un da aka kada. da labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc ma'aikatan lafiya a kenya na kokarin shawo kan barkewar cutar kwalara bayan da aka shafe makonni ana fama da mummunar ambaliyar ruwa hukumar lafiya ta duniya ta ce an samu bullar cutar a yankin gabashin kasar inda mutane 44 suka kamu da ita sama da mutane 230 ne dai suka rasa matsugunansu bayan ambaliyar ruwa da zabtarewar laka sun mamaye gidaje da tituna da kuma gadoji. shugaba william ruto ya ayyana ranar juma'a a matsayin ranar hutu domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu da kuma fara wani gagarumin shirin dashen itatuwa da nufin magance matsalar sauyin yanayi Shugaban China Xi Jinping da takwararsa na kasar Serbia Alexander Vucic sun jaddada kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin kasashen a yayin tattaunawar da suka yi a birnin Belgrade. Mr. Shi ya yabawa yadda shugaban Sabiya ya goyi bayan ikirarin ikon da China ke da shi a kan Taiwan. Today, we're expecting to hear about dozens of agreements between the two countries. Wakilin BBC ya ce a yau muna sa ran jin batun kulle yarjejeniyoyi da dama tsakanin kasashen wanda zai kara jaddada irin kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin Sabiya da China. yanzu mr shi zai nufi kasar hungary inda zai karkare ziyararsa na kasashen turai duk labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na bbc a gaida ibrahim yusuf muhammad da labaran duniyar Allah sai kuma rahotanni inda za mu faro tsakanin yakin Isra'ila da Hamas. Isra'ila ta ce za ta buɗe mashigar kalam shalom da ke kudancin Gaza domin samun damar kai kayan agaji kwanaki hudu bayan an rufe ta saboda har-haren makaman roka da Hamas ke kaiwa. manyan motocin dakon kaya dai makare da kayan abinci da ruwan sha da magunguna sun isa wato sun isa mashigar daga kasar masar kamar yadda sojojin isra'ilar suka bayyana a jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa kan abin da ta kira toshe mashiga biyu da ta tananne ne kadai za a iya shigar da agajin ga masu tsananin buƙatar taimako a gaza ga rahoton da habiba adamu ta haɗa mana Hakan na zuwa ne bayan dakarun Isra'ila sun kwace iko da mashigin Rafa da ya haɗa yankin Falasɗinawa da ƙasar Masar. Isra'ilar ta kai har-hare cikin dare a birnin na Rafa inda ta ce dakarunta sun fara wani takaitaccen aiki a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Wani babban jami'in sojin Amurka ya tabbatar da cewa ƙasar ta dakatar da kaiwa Isra'ila makamai a makon jiya saboda damuwar ta nuna cewa akwai yiwuwar Isra'ilar ta kai wani gagarumin hari kan birnin na Rafa. Makaman sun hada da bama-bamai ƙirar LB 2000 waɗanda za su yi mummunan barna idan an yi amfani da su a wurin da ke da cinkoson mutane a yanzu dai isra'ila ta aika da tawaga a birnin alkahira na ƙasar masar don ci gaba da tattaunawa yayin da hamas ta ce wannan ce damar ƙarshe ta tattaunawar neman sakin mutanen da take garkuwa da su kakakin ma'aikatar wajen amurka matthew miller ya shaidawa 'yan jarida cewa amurka na ƙoƙarin ganin an cimma tsagaita wuta This appears to be a limited operation, but of course, it, uh, much of that depends on what comes next. Kamar wani aikin soji ne takaitacce, amma dai ya danganta da abin da zai faru nan gaba. Ina ganin sun faɗa ƙarar cewa za su yi wani gagarumin aikin soja a can. kuma ban goye musu ba cewa ba ma son kai farmakin uh, sannan a waje ɗaya ko da yake suna da alaƙa, muna ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniya wadda za ta kai ga tsagaita wuta nan take da kuma sakin waɗanda ake garkuwa da su. watanni bakwai kenan da isra'ila ta fara yaƙi da hamas a gaza kuma ta ce ba za ta ci nasara ba har sai ta karɓe rafa sai dai akwai fiye da falasɗinawa miliyan ɗaya da ke gudun hijira a can waɗanda suka tsere wa yaƙi a wasu wuraren majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yamma sun yi gargaɗin cewa kai gagarumin farmaki zai iya janyo mummunan yanayin buƙatar agaji. Rahoton da Habiba Adamu ta haɗa mana kenan to bari shirin namu kuma ya nufi Najeriya inda jami'an tsaro da na hukumar EFCC da ke yaƙi da rashawa suka sake yin diran mikiya a kasuwar 'yan canji a Abuja da wasu jihohin ƙasar. Wasu 'yan canjin a Abuja dai sun ce an fasa shagunan 'yan kasuwa an ɗebi kuɗaɗe masu yawan gaske waɗanda babu wanda ya san adadin su. Wani abu da ya janyo bore a kasuwar kafin daga bisani a shawo kan lamarin. a jihar kano ma dai mutane sun ce zaman ɗarɗar na karuwa ta yadda mutane da dama sun haƙura da wato fita kasuwar ka ƙarin bayani cikin rahoton buhari muhammad fage kasuwannin canji sun tsinci kansu cikin wani irin yanayi na rashin tabbas saboda yadda tawagar haɗin gwiwa ta jami'an efcc da 'yan sanda da dss ke kai musu samame akai-akai a abuja an rika guje-guje ana rufe shaguna domin tsira daga kaman kamar yadda wani da ya ga abin da ya faru ya shaida mini yan ofis din suna cikin suka harba musu tiyagas gas dole sa suka bude ofis din bayan sun bude suka yi bincike suka samu akwai kuɗi cash suka yi ba wannan kuɗin kamar sun kai nawa kuɗin eh to tunda ba ni cikakkiyar eh, gamsasshiyar abin nan da zan faɗa amma dai tunda ni na san cewa kuɗi idan suna cikin irin wannan buhu idan naira ɗari biyar biyar ne to naira miliyan ashirin da biyar ne a cikin buhun idan kuma naira dubu dubu ne to naira miliyan hamsin ne a cikin buhun kuma an ce sun ebi bugu ya kai guda bakwai dan har mace kan gaskiya, wannan akwai wanda ma sun suma mutum biyu haka aka fito da su wannan ya fa su ruwa a wannan lokacin shugabanni ba su komai ba gaskiya saboda haka anan aka danyi wata yar kore kore zanga-zanga aka shiga cikin zonfa plaza a kasuwar wafa da ke kano lamarin ya sha bamban domin kuwa an rika musu salon turuku faɗan iblisai yayin kaman ma'aikatan sun rika sajewa cikin 'yan kasuwa sannan daga baya suka far musu ga dai wani ganau daga kanan to ai wannan abin ya kusa zama jiki tun da kullum cikin yanayin guje-guje ake a kasuwan nan abu kawai ya zama cewa kasuwanci babu tabbas kawai yanzu ne zaka ji an sa gudu jiya sun zo kashi kaman so uku da so so uku da zuwa hudu wasu kuma sun gudu sun bar kudin su ka iya hasashen mutum nawa aka kama eh za su iya kai talatin haka yanzu ya yanayin kasuwar yake a yau ina ce ina lallawa ina inna ilaihi yawanci mutane suna gida ka ko ni kaina yana gida ban fito ba sai to ai yanzu yanzu ne za ka ji an ce an kama wannan an kama wannan kuma magana ke an kama ka ji an zo a ji a da ka dawo a ranar ba don wasu tafarla mutum ko sallah yake suka shigo inda wallahi mutum sallah mai yake gudu. Muhammad Sani Dada shi ne shugaban kasuwar canji ta wafa ga kuma ƙarin bayaninsa. Yanzu dai kamar ita gwamnati abinda take magana a kan shi mata so ana yin canji a bakin hanya a kan titi ko kuma mutane su zo su canji ba bisa ka'ida ba kamar irin mutanen da suke zuwa ba neman amfani za su da dalar su da adana ta da kuma waɗanda suke siya domin Don su kara masa kuɗi su saida so ba zai wuce irin waɗannan mutanen take yaki da su ba amma ba wai sana'a canji ba a matsayin ku na shugabanni ba ku hayan musu da kan cewa gwamnati ba ta son waɗannan abubuwan da suke yi yau da gobe wallahi ana ta yi ka san kamar yadda ka sani ba wai kasuwar canji ta kuɗi ba hatta ma ma'aikatan gwamnatin su da kansu kullum a cikin samina ake da wayar da kai gaza samun jami'an efcc ya sa muka tuntuɓi 'yan sandan jihar kano wanda a kakakinsu abdullahi haruna kiyawa ya tabbatar da kama mutum ashirin da tara. amma bayan tantance su an saki mutum goma sha biyu yanzu sha bakwai ne a hannu kamar yadda sanarwar da ya fitar ta bayyana ya ce sun kama wani mutum da kudaden Nijar da suka kai saifa dubu sittin da takwas sai kuma wanda aka kama da kudin Indiya rufi talatin. Sanarwar ta ce mutanen duka sun amsa laifukansu kuma za a gabatar da tuhumar da ake musu gaban kotu. An dai kai irin wannan sumame a Fatakol da Kaduna. sai dai 'yan kasuwan na nuna fargaba kan yadda jami'an tsaron ke kai su mame cikin fararen kaya suna cewa kowane ɓata garma zai iya shiga irin wannan inuwa ya aikata abin da ba a son ji ko gani buhari muhammad fage BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To har yanzu muna Najeriya inda 'yan bindiga ke ci gaba da gallaza al'ummomi a yankunan karkara da sauran garuruwa da ke fadin jihar Zamfara, wadda ke arewa maso yammacin Najeriya. 'Yan bindigar dai sun kai hare-hare a garuruwan Jangebe da Mada da Saka Jiki da inda kuma suka kashe mutane da dama baya ga yin garkuwa da wasu, tare da kwashe dukiya mai dimbin yawa. Ka rahoton Zubairu Ahmad. Gumman 'yan bindigar da ke kan babura ɗauke da manyan bindigogi kirar zamani da rana tsaka sun faro kasuwar Mada a jihar ta Zamfara, inda suka so harbin duk mutanen da ke kasuwar. Sun kai harin ne jiya talata lokacin da kasuwar ta cika jim da jama'a, sun kuma ta mutane da dama kana suka kashe wani karamin yaro a kasuwar. wannan ganau ne kan yadda lamarin ya faru ya kuma ce sun samu agaji daga jami'an tsaro lokacin harin kasuwar mada tana ɗaya daga cikin kasuwar da ake alfahari da ita a jihar Zamfara wanda ya kai wannan barayi har za su iya su ketaro su shigo cikin kasuwa wannan ba ƙaramin abin tashin hankali ne. kusan duk wanda yake garin Mada a jiya wallahi bai yi bacci ba A kan babura suka ketaro akwai wani rafi da muke ce masa manya shi ya raba wannan rafi da garin Mada sannan kuma mitoci ne ya raba wannan rafin da kasuwa to inda Allah ya taimake mu wayannan mafon da suke nan da sojojin sun dan ba da gudunmawa tsakani da Allah sun kona motar soja ɗaya sun harbi soja ɗaya ɗayan ma Allah ya masa rasuwa ɗayan kuma an harbe shi a hannu a cikin mutanen da abin ya faru da su kuma a cikin kasuwa akwai yaro ne wanda ya rasa ransa baya ga harin na mada wasu gungun 'yan bindiga kuma sun shiga garin jangebe da ke karamar hukumar mulkin talatar mafara duk da a jiya talata inda suka tafi da mutane fiye da ashirin kana so yin gargaɗin kada a kuskura a yi noma a bana gama abin da wani ɗan garin na jangebe ya shaida min. jiya da misalin karfe biyu na dare suka zo suka kwashi mutane suka tafi da su akalla za su kai ashirin uku sun dawo sun sako guda uku sun ya sun ayyana kamar yadda suke suka yi bayani cewa bana ba za a yi noma a wanga yanki namu ba mun yi kira ga gwamnati na a kawo mana ɗauki na gaugawa akan na abuwa don an ce ba noma ya kaga rayuwa ba za ta iya ɗoriya ba ba tare da an noma ba. Kazalika ɗaya bayan ɗaya maharan ke bin garuruwa suna fitattakar mazauna cikinsu da kwashe musu dukiya tare da gindiya musu sharuɗa. aska jiki da ke karamin hukumar mulki ta kaurin namoda wasu gomman 'yan bindiga ne suka dauke na salon kai hari ta hanyar kona gidaje da shagunan jama'a na tuntubi wasu mazauna garin na saka jiki domin jin yadda hakan ta faru kusan tara na gani sai muka ji na harbi sai mun ka bincike a gane shi vigilanti ne ko a abu yanke sai an kace a ai dan vigilanti ne ko karshe shi dai muna na sai mun ka gari ya ɗauki wuta ko ina. kimanin kamar gidaje nawa suka kone a akalla tsakanin gida da shago insha Allah ba a rasa tona kamar arba'in ko ma sama. ganin yadda waɗannan har hare suka zama ruwan dare ya sa na tuntubi ɓangaren gwamnatin jihar zamfara inda na kira kakakin gwamnan suleiman bala idris da wayar tarho amma layin baya shiga kazalika na tura masa sakon karta kwana game da lamarin amma dai har kawo hada wannan rahoton babu amsa matsalar tsaron da ke addabar jihar zamfara sai kara ta'azzara take yi inda ko jiya talata ma wasu gungun maharan sun kai hari a garin faru da ke karamar hukumar mulki ta maradun inda suka kashe akalla almajiran makaranta allo shidda tare da jikkata karin wasu biyar haka zalika maharan sun yi garkuwa da kimanin mutum ashirin da biyar zubairu ahmad bbc hausa a abuja najeriya To yanzu haka karfe uku ne da kwata a Najeriya da Nijar. Wannan shirya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC za ku iya sauraron mu ta intanet a bbchausa.com. gaba a cikin shirin zamu je kasar Sudan amma yanzu bari mu nufi makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin farar hula a Arlit suka bayyana damuwa kan manyan kalubalen da yankin ke fuskanta musamman waɗanda suka shafi haƙar ma'adinai. Ƙungiyoyin dai sun bayyana hakan ne yayin wata ganawa da suka yi da ministan ma'adinai kanar usman Abaci wanda ya kai ziyarar gani da ido a wuraren da kamfanonin haƙar ma'adinan uranium ke gudanar da ayyukansu yayin da masu fafutukar ke kiran a gaggauta magance matsalar. Ga rahoton da ila Isufu ta haɗa mana. tarin bukatu da kalubale da yankin ke fuskanta ne muhimman batutuwan da haɗin gwiwa ƙungiyoyin farar hula suka gabatarwa ministan wanda ya je domin ya gani ya kuma sauraro koken al'ummomin wannan yanki da Allah ya wadata da arzikin ma'adanai ciki har da yarjejeniyoyin da suka shafi cin gajiyar albarkatun ƙasa da mahimmancin samun gudunmuwa da ci gaban yankuna daga kamfanonin haƙar ma'adanai da ke aiki ko da yake almustafa alhassan na a agarama tana ganin abin da kamfanonin irin su komi na da su mayar kike bugun gaba suna sama wa yankin a matsayin gajiya suna ne kawai. komi na da su mayar ya tambaye su su yi abin da ya kamata su yi wanda suka faɗi to su kuma tabi suke so kuma tabin da suke so kamar su ce sun ba da gidan likita na kominak gidan likita na kominak kuma da suka ba da saboda allah abin da aka mana nishar shekara hamsin don an ba da gidan likitan da yake kin gani babu maternity ciki babu wani radiyo ciki kenan an fata wani kwango ne na likita aka da na gidaje shine nan irin wannan abubuwan suke so a yi ta yi musu tabi sun kuma bayyana irin barna da wannan tsari ke haifarwa tare da yin kira ga gwamnati da ta ɗauki kwakwaran mataki domin kawo ƙarshen sa musamman a fannin uranium. Almustafa Alasan ya ƙara da cewa ministan ya ji hankalin kamfanonin kan wasu bukatu da ya ce ba za ta sabo ba. sun ba ta kasa sun yi mana duk abin da ake cewa kaman wannan menene ake cewa eh, radiation sun baro ta pollution rabu nan ma mun je mun yi hira da su abin da suke kwatantawa duk babu mai mai muhimmanci to nan ma ya kwatanta musu ya kamata su yi abun albarka ko ko sun ba da wa siyan kudade kamar miliyar fudu su ma suna rike da kudaden can suna can ba su ba talakawa ba da suka ce za su ba su akwai yan garake wannan da suka ce za su ba su ruwa rijiya tara cikin rijiya tara da suka ba da babu mai ruwa ciki wannan abubuwan su ne suke so a zan kai musu tabi kuma gaskiya ministry ya katanta musu wannan baiwa amsa wadda ya bamu dole ne su saka halinsu Kula da hanyar tawa'ar kamfanoni kamfanonin haƙar ma'adanai doka ce ta tilasawa kowane kamfani ya ba da gudunmuwar kashi ɗaya cikin ɗari na abin da yake samu don kula da wannan hanya. Sai dai ƙungiyoyin sun nuna shakku kan yadda ake amfani da kuɗin. banda haka kuma an taɓo batun kaso na kuɗin ma'adanai na yankin gadas inda ake bin bashin da ya kai kusan biliyan goma sha biyar zuwa sha shida. 'Yan farar hular sun yi tambaya kan hanyoyin sake dawo da wannan kuɗaɗe suna masu jaddada cewa ba a yi amfani da su ba ta hanyar da ya dace inda suka kira ga ministan ma'adanai da ya tabbatar da kafa tsarin da zai bada damar dawo da haƙƙin yankin cikin gaggawa ta yadda za a tabbatar da cewa kuɗaɗen sun ci gaba da kasancewa a jihar agadez don tallafawa ci gabanta. ta gaida ila Isufu. To idan muka je kasar Ghana bayan tsawon watanni biyar dan majalisar nan mai wakiltar gundumar Yandi wato Faruk Aliwa Mahama ya amsa laifinsa inda ya nemi afuwa dangane da cin zarafi da farwa wani dan jarida Muhammad Aminu Alabira lokacin zaben fidda gwani na jam'iyya mai mulki ta NPP. lamarin da ya kai ga kungiyar 'yan jarida ta ƙasa ta yi kira ga 'ya'yanta su kaurace duk wasu lamarin da suka shafi dan siyasar har sai ya nemi afuwa bayan ya musanta zargin cin zarafin dan jaridar ga rahoton da wakilinmu na ghana muhammad fahad ya aiko mana daga accra bayan tsawon watanni biyar faruk aliyu muhammad dan majalisar nan mai wakiltar gundumar yandi ya amsa laifinsa inda kuma ya nemi afuwa dangane da cin zarafi da farwarin dan jaridan nan mai suna Muhammad Aminu Alabira na CTFM lokacin da ake gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar mai mulki ta NPP labarin dai ya yi sanadiyar da kungiyar 'yan jarida ta kasar Ghana ta buƙaci 'ya'yanta da su cewa duk abin da ya shafi dan siyasar har sai ya nemi afuwa bayan ya musanta zargin cin zarafin dan jaridar sai dai a jiya ne a cikin wata sanarwa Aliyu Muhammad ya yi nadama tare da cin alwashin cewa abin da ya faru faru ba zai sake faruwa ba sai dai tuni wasu 'yan jarida a ƙasar ta ghana suka fara tufa albarkacin bakin su dangane da lamarin wannan tako na faruk aliyu mahama amshi ne bayan kira kuma abin da ya aikatan tun a farko abin Allah wadai ne kasancewar ba wannan shine karon farko ba da za a gan dan siyasa ko wani jami'in na hukumomin tsaro ya farwa dan jarida amma da ƙarshe kawai sai dai a fito da sanarwa na ba haƙuri lokaci yayi da ya kamata a ce lazimi ne idan wannan al'amarin ya sake afkuwa to ya kamata a ɗau matakin nunawa ga 'yan baya saboda hawa yau ahmad sali ba mu ji komai ba da kuma wasu 'yan jaridan da yake suna fama da rauni na harharin da aka kai musu dangane da shi afuwan da shi dan majalisan nan ya roƙa wato shi faruku muhammad kenan ni a nau gani wannan afuwa da ya roƙa afuwa ne wanda ya roƙa ba tsakanin shi da allah ba saboda a lokacin da ya ci zarafi kafin shi wancan ɗan jarida ai ya fito ya musanta wannan magana da cewa wai shi bai ci zarafin dan jarida ba wato sai da ya ga eh, manyan yan jaridu sun ja kunnen shi wata biyar sannan ya fito ya nemi afuwa ni a nawa gani bai kamata wannan afuwa a yarda da wannan afuwa ba ya kamata a ja kunnen shi in ma ya yi a ci shi tara duk da yake kasar ghana na daga cikin kasashen afirka da yan jarida suke samun yancin yin aiki cikin walwala ba tare da tsangwama ba sai dai a baya bayan nan ana samun yawan yadda ake tsangwamar yan jaridar ko da yake yanzu kasar ta ghana ta dan samu ta goma shi. inda ta tashi daga matsayinta na 62 a cikin kasashen 80 da 'yan jarida suke samun walwalar aiki a shekarar da ta wuce ta 2023 zuwa matsayi na 50 a wannan shekara ta 2024 inda mutane da yawa musamman masana suke kiran a baiwa 'yan jarida 'yanci da walwala musamman duba da an shiga shekarar zaɓe. Muhammad Fahad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To da muka koma Najeriya hukumar gudanarwar jami'ar ilimi da kimiyya ta fasaha ta Bamidele Olumiluwa wadda ke jihar Ekiti ta kori wasu ɗalibai mata guda biyu bisa laifin cin zarafin wata ɗaliba cikin harabar makarantar. Bidiyon cin zarafin ɗalibar dai ya karaɗe shafukan sada zumunta ya kuma tunzura masu amfani da shafukan inda suka kiran a gudanar da bincike. Kara watan da wakilinmu na Legas wato Umar Shehu Leman ya aiko mana. duk da matakin da jami'ar ilimi da kimiyya da fasaha a jihar ekiti ta dauka kwamishinan 'yan sandan jihar ekiti mr adeniran akiwale ya bayyana cewa ya bayar da umarnin a ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin hukumomin jami'ar ilimi da kimiyya da fasaha ta bamidili olumiluwa ikire ikiti a jihar a wata sanarwa da ta fitar ta hannun babban jami'in hulɗa da jama'a mr temitope akibashoyi ta ce an yayata wani faifan bidiyo mai tayar da hankali a shafukan sada zumunta wanda ya nuna wata miss opimon posi precious bolaji yar shekara goma sha takwas ɗalibar koyon aikin jarida da ke a ajin farko tana dukan wata ɗaliba mai suna miss gloria jayi ta ajin farko a tsangar koyon aikin jarida a lokacin da suke a masaukinsu da ba na jami'ar ba duk a wajen harabar jami'ar Hakim Bushe ya ce bisa ga tanadin dokoki da ƙa'idojin jami'ar ɗaliban da abin ya shafa sun bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa na ɗalibai a ranar litinin ya kara da cewa bisa la'akari da rahoton da shawarwarin kwamitin sun kori bolaji wace ta doki ɗalibar da sanda bayan an same ta da laifin karya ka'idar shan rantsuwar kiyaye doka da oda a lokacin take jami'ar. kakakin jami'ar ya kara da cewa mrs mistura adejuwon da mrs precious olunwaju waɗanda suka ɗauki bidiyon kuma suka yada shi a shafukan sada zumunta an gargaɗe su da su rika kai rahoton faro irin wannan lamari ga hukumar kula da harkokin ɗalibai maimakon yin gaba gadi suna yada irin wannan a social media ya kara da cewa mr walawale Ajewole, dalibin da ke a aji na biyu a jami'ar a sashen koyon aikin jarida an wanke shi saboda kokarin da ya yi na kulle miss ajayi a cikin ɗaki don hana ci gaba da dokanta. bincike ya nuna a wasu lokuta ana samun yadda ake cin zarafin ɗalibai sakamakon yan abincewa da shiga kungiyoyin asiri ko a sakamakon hasada kan ilimi da wani yake da shi ko take da shi an bayyana cewa irin waɗannan ɗaliban na kafa kungiyoyin asiri da kusan ɗalibai kan yi kafa-kafa da su umar shehu leman bbc hausa daga lagos a nigeria To idan muka je kasar Sudan dubban 'yan gudun hijira ne suka tsere daga sansanonin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke Habasha mai makwabtaka da kasar kan dalilai na tsaro. 'Yan gudun hijirar dai sun shaida BBC cewa suna fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga. Sansanonin da na Amhara a yankin da ke fama da rikici tun a wato Agustan bara ya samu ta goma shi. Ga fasarar rahoton wakilin BBC Kalkida Libertal. A cewar 'yan gudun hijirar da BBC ta zanta da su, yawan mutanen da suka tsere daga sansanonin Komayar na Olala za su iya kaiwa dubu bakwai. Mutane masu yawa ne suka tsere wa yakin da ake yi a Sudan a shekarar da ta wuce domin neman mafaka. sai dai sun gama da ƙarin tashin hankali a makwabciyar ƙasar. A tsawon watanni tara da suka wuce yankin Amhara na ƙasar Ethiopia ya fuskanci tashe-tashen hankula na ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai. Mayakan sa kai na cikin ƙasar na fafatawa da dakarun gwamnati, lamarin da ya sa hukumomi suka zange dokar ta ɓaci kuma suka yanke hanyar sadarwa ta intanet. Waɗanda suka gudu daga sansanonin a yanzu ba su san inda za su ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana da masaniyar cewa 'yan gudun hijirar na barin sansanonin. Yakin da aka kwashe shekara guda ana yi a Sudan ya tilasta mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi barin ƙasar. Rahoton da Habiba Adamu ta fassara kenan na Kalkidali Beltal. To kungiyar bayar da agaji ta kasa da kasa wato International Rescue Committee wato IRC ta ce adadin mutanen da ke fama da matsanancin karancin abinci a kasashen Sahel da sojoji ke mulki wato Nijar da Burkina Faso da kuma Mali ya karu zuwa miliyan bakwai da dubu ɗari biyar. Kungiyar ta ce matsalar karancin abincin da rashin abinci mai gina jiki na ci gaba da zama babban kalubale a wannan yanki. Ga rahoton Amina Sahalu dan tata. ta. A yankin Sahel kaɗai Burkina Faso da Mali da Nijar na da mutane miliyan dubu ɗari biyar da lamarin ya shafa, inda ya ƙaru daga mutane miliyan biyar da dubu ɗari hudu da ya shafa a bara. Hukumar ta IRC ta ce kimanin mutane miliyan saba'in ne ke rayuwa a cikin ƙasashen uku waɗanda dukkaninsu ke yaƙi da tashe-tashen hankula na masu kirarin jihadi. har ila yau lamarin na iya ƙara tabarbarewa zuwa ƙasashen kamaru da chadi da najeriya a lokacin watan yuni zuwa agusta in ji irc a cikin wata sanarwa mataimakin shugaban yankin yammacin afirka na irc madu diyawa ya ce a yammacin afirka tsakiyar afirka matsalar karancin abinci ta ƙara ta'azzara a cikin shekaru biyar da suka wuce ya kara da cewa matsalar yanayi na ƙara ta'azzarar ƙarancin abinci rashin abinci mai gina jiki da rashin tsaro tare da ingiza matasa maza da mata yin hijira a ciki da wajen yankin kasashen burkina faso da mali da niger da aka kakabawa takunkumin tattalin arzikin bayan juyin mulkin da aka yi a watan yulin da ya gabata sun kori sojoji daga faransa tsohuwar uwar gijiyarsu kuma a watan satumba sun kulle yarjejeniyar kare juna wato kawancen kasashen sahel inda ta kara komawa ga rasha domin samun goyon baya rahoton da amina sahalu ɗanta ta ta haɗa mana kenan to kafin mai sallama ga wasu sakonni da ku masu sauraro kuka aiko mana babawo mato mai adiwa yana cewa farmakin da aka kai wa 'yan canji muna fatan allah ya kawo mana daidaito al'amura a najeriya sai kuma sani mai lange-lange a wuri da ke cewa al'amarin 'yan canji da jami'an tsaron najeriya sai mu ce allah ya kyauta sai kuma ma'azu kabiru ciguminka da ke cewa matakin da jami'ar jihar egis ta ɗauka na korar ɗalibai kan bidiyon cin zarafi kan yayi 滴滴， kuma muna fatan hakan ya zama darasi ga wasu masu irin wannan hali sai kuma sakon gaddafi hassan da ke cewa matakin jami'ar ekiti mataki ne da ya daidai kuma muna fatan zai zamo izina ga wasu masu irin wannan aikata laifin to muna mara balale da dukkanin sakonnin da kuke aiko mana idan kuka je shafinmu na intanet bbchausa.com mun wallafa labarai a cikin shafinmu na kai tsaye akwai najeriya ta musanta zargin neman cin hanci daga kamfanin binance sai kuma su sojar Ukraine da za ta zama bazawara kwana biyu da aurenta a filin yaƙi. Akwai aikin ceto na fuskantar barazana a ambaliyar ruwa a Brazil kenan. Akwai bidiyon shawara ta ga matasa masu burin shiga gwamnati in ji Khalil Nur Khalil. Duk suna wannan shafi namu. ta masu raro duka abin da ya kasa sauka kenan a cikin shirin sai kuma misalin karfe 8 na dare wato da rabi za mu sake dawa a shirin dare kenan. A madadin Awal Ahmad Janyau da ya haɗa shirin da Ahmad Wakili da ya haɗa mana sauti. Badriya Tijani kalarawi da na gabatar nake cewa mu na lafiya daga nan bbc